fadila wai me aka yi miki ne ni na ga ko kallon ma fa ba shi ke yi ba ni na yi tunanin kallo muke da ni da ke mama ba da ke nake fushi ba to wani shashashen ne ya taba ki da har ni ba za ki zo ki gaya min ba kuma kowaye shi ma ai bai wuce ke ki hukunta shi da kanki ba mama aliyu ne mama aliyu yana ban wahala yana wulakanta ni ban san me yasa ba fadila ki haƙuri kin ji na san insha Allahu ba nan ba da wani bata lokaci ba in Allah ya yarda komai zai daidaita dama irin wannan fa dole sai an samu haka tunda kin san mahaifanku ne suka haɗa ku amma nan ba da daɗewa ba komai zai yi daidai kin ji ko ki haƙuri to mu ma irin wannan ba shi ya kamata ya yi ba ni ya kamata a yi ni da nake mace yau fa kama shi fa ne yana kallon wata na gane ta wallahi sai ta gane kuskurenta. العابدين wannan ranar an banna a cikin wata sai a hankali da yake da ba assalamu alaikum zainu zainul abidin ah, idan ba ba ina so mu magana ne eh? dan Allah ki hakuri ki bani koda sakan talatin ne ki sauri ka faɗa min abin da ke tafe da kai don allah sau ba na son tashin hankali tashin hankali kuma bai allah akwai wata alama da ta nuna cewa ina da matsala ne ko kaɗan ba ka da matsala amma matsalan tana tattare da kai domin har idan fadila na wannan makarantar ba wata ya da ta isa ta tsaya da kai ko da na minti ɗaya tare da kai fadila ina ruwan fadila da rayuwata ko inda na sa ƙafa To, wannan kuma ban sani ba, kai ka sani. Ki bata baki, dan Allah ne dai ta dan saurare ni, ko da na minti biyu ne. Ka gani baranta tabi ma kan wani ya zo ya gani tare da kai. zuwa. Dan larabu da ni, yan renin hankali. Kika wani wuce kika bani. A to ba dole in kauce ba? Me ya aike ni shiga gonar Fadila? Haka kawai ina zaman zama na ni ba yar kuwa ba janyo ta wulakanta ni kin san babu mai magana idan ta mun haka? Hmm. Ni ba ma wannan ba na ma ga kokarin ki da har kika tsaya kina magana da shi. Amma kuma da na tsaya ne wani tunani sai na ga cewar tsakanina da ke da bambanci. Shi yasa kawai na yi tahowa ta. Ke da Allah wani bambanci kuma. Matsala ta da ke kin cika tsoro wallahi. To ba wannan ba, ke yake son magana da ke. Ni kuma? Hmm? Tab, aiko wallahi ya kama gaibu. Ni ina zaman zama na ina fama da maraici na ya jawo masifa da bala'i. To wallahi ko babu fadila ke kin san cewar Aliyu ya fi karfi na. Ballantana kuma kullun tana gefen sa ke kin riga da kin sani. Kowa ya riga da ya san cewar an bai baiko. Dan haka kin ga dan Allah bana ma san wannan maganar da sai a bata lokacin da muke. Amma dan shiga kace ki dan duba min girki na kamun karasa tare mu zo mu ci gaba da hira. ba sadiya wai mene muke ne dan allah kika tsane na haka kike wulakanta ni kin mai da ni makiyinki haba ke ko sadiya mutum ba yaro ba amma dan allah kin kasa sauraron sa na fara karatu a makarantar nan ne ban zo da niyyar in kula kowane ɗa namiji ba mu kula ko da abota ne da shi sannan ina son ka sani ni ba yar kowa bace ballantana idan an wulakanta ni in samu mai tsaya mu shi yasa zaka ga ko kawai bani da su a cikin makaranta nan sai wannan da kake ganna da ita kullum dan Allah na roke ka ka bar ni in samu gama karatu na cikin kwanciyar hankali dan Allah haba sabi a cikin jikina ma'adana sirrin na a raina ki kusanta da ni ki ruwan zuma ya kwada da raina da yanayi a cikin jikina ma'adana sirrin na a raina ki kusanta da ni ki gane mafina ruwan zuma raina kusanta da ni ke gane na ruwan zuma ya kwada da raina idan aka ce neocolonialism a history shine idan kuka duba lokacin da turawa suka zo turawa mulkin mallaka sun zo sun mallake mu ma'ana ya zama su ne gwamnati su ne suke shugabanci a lokacin sun zo ne don su ɗebe mana resources ɗin wato irin ma'adanai waɗanda muke da su a ƙarƙashin ƙasa wace ce hey who the hell are you kawai ya zaki zo ki tare da mun da hankalin mutanen yan class just from nowhere daga ina kike ko kuma where are you from ta malam ban sa da kai ba ko ka ji na kira sunan ka ne ka bari ina kira sunan ka sai ka yi magana amma for now your name is not involved jikina ma'ana dama ashe ke ce na daɗe ina neman ina neman wacce take ɗauke mashi hankali ta ɓuyan mu na so a ce wata ce wanda ta isa in yi da ita amma ke baki isa in yi komai da ke ba amma kuma zan baki kashedi zan baki warning akan shi in baki fita harkan shi ba zan ɗauka duk matakin da zan iya ɗauka akan ki. cikin jikina ma'adai ok kan ku ga abin da ta zo ta yi a class ɗin ku ɗauka wai wani burgewa ne ba wai zancen burgewa ba ne wace ce ita i assure you that girl is going to regret it for the rest of her life ko ƴar uban wace ce a ƙasar nan saboda haka forget about her muna magana ne as i was saying i was talking about neo-colonialism lokacin da turawa suka zo ina gaya muku sirin na raina ki kusanta da ni aliyu ha badila dakata aliyu ba maganar da na zo maka da shi ba kenan na ji labarin yadda kake shishige ma yarinya na take shishige maka billahi lazi la ilaha illa huwa aliyu rayuwata da taka hadda ta yana cikin hatsari in baka rabu da ita ba na baka last warning akan yarinyan nan mu fadila ranka dade ba girman ka bane ka zo kana sa in sa da yarinya kai hakuri ka shiga mota mu tafi ya rigima wa kuma ya taɓo ki hmm? kika taho kina ta faman zumbura baki kina fushi aliyu ne ya bata min rai na da ga ranar da za ku daina samun saɓani ki da aliyu da fa kamar gaske kullum aliyu aliyu amma yanzu kullum kuna cikin rigima hmm? ko da yake faɗan masoya ne ai in aka yi auren za ku daina kuma mu haɗa ga hannu fayi wai zai mare ni mari kuma me kika mishi zai mare ki to wallahi akan wata yarinya ne haka wai a ce wai kamar ni wai zan haɗa saurayi da wata 'yar talakawa na fa san ki fadila kwata kwata baki da kalami ba wai ina goyon bayan shi bane a'a yanzu haka akwai maganar da kika faɗa mishi wadda har ta ɓata mishi rai a wannan zafin ran naki na san halinki na kuma san halin aliyu to mu me yanzu ya zan ya faji haushi sosai mu mu karfa ya ce ya fasa kuma ba abin in kira shi a waya ba ya wani rina ne shi ba namiji ba ne ai shi ne zai yi gudun kar a ce ke kin rena shi ni dai abin da nake so da ke fadila ki koyi haƙuri tun da aka sa bikinku na san ba abu ne mai yiwuwa a ce an fasa ba musamman idan kika yi la'akari da gidansu ba sa magana biyu amma fa mijinki ne shi fa kuma yana gaba da ke kin ga dole ki mishi biyayya kada ki yi la'akari da gidan da kika fito ko ki rinka tunanin kuna da arziki shi ma ya gada gaba da baya amma dai ina fatan lafiya babana don na ga kamar da alamun ranka a face yake kuma ka shigo min a daidai lokacin da ka saba shigowa ba ka shigo min ranke daɗe kaina ne yake da ciwo tun daga makaranta ranke daɗe ina yi lafiya nan na'am kaina ne yake ciwo tun daga makaranta ma to Allah ya bismillah ya ana ta bugo maka waya baka son ɗauka kiran ba wani mai mahimmanci ba ne haka kamata ya ɗauka tun da ya uzura ko amma rake daɗe kin san idan ina tare da ke ba na ɗaukan waya yanzu lokacin ke ne ke yi ni na ji dadi zan tafi ba zan zauna inda ba a so na ba hajiya ya hakan take faruwa kuma ba a sanar da ni ba kuma kina zaune ya dinga bata mata rai amma baki ɗauki wani mataki ba to abin da nake so da ke ki yi ƙoƙari ki kira mahaifiyar yaron nan ki kira mahaifiyar yaran nan yanzu yanzu nan mu ji abin da yake faruwa don ba zan yadda a dinga bata mata rai ba ba zan yadda ba ba komai hajiya zara nan zan tambaye shi in ji eh ba komai lassen. Mhm, yawa. Babana, wai ni me ya haɗa ka da Fadila ne? Kai da ba a san ka da saurin fushi ba. Ɗan sai yarinya ce ba ta da tarbiyya kullum sai ta samu abin da za ta gabata mai gashi ba ta da addini yanzu kin ga sai karen zai ma daga hannu ta za ta mare ni shine ma abin da ya sa na ta daga sabgan ta kwata kwata Ina kyau. Shikenan zan sanar da mai martaba. amma abin da nake so ka yi la'akari da shi politics is not a do or die affair kuma wannan matsala da kake kokarin karanta mu shi ya sa muka kakkafa mutane da dama a wannan gwamnati wanda suke jiran umarni daga gare mu su aiwatar da abin da muke so eh, sosai Your Excellency. Na kira Hajiya Kilishi mun yi magana da ita. Yawwa, to ya kuka yi me ta ce? Ni dai abin da ta ce min ta ce ka kira mai martaba ku yi magana. Saboda ta zaunar da Aliyu sun yi magana ya kawo mata wasu dalilai da ita dai ba za ta iya yin komai a kai ba. Ni na rasa yadda aka yi fadila ɗauko irin wannan halayen haka ga wani shegen zafin rai wanda da ba halinta ba ne ba ta yi wai ka san cewa ko fadila hannu ta ɗaga za ta mara aliyu mari mari fa kika ce ta mare shi ko ta mare shi za dai ta mare shi ko hmm. ta mare shi amma wannan matsala amma wani bari in nemi mai martaba wata hudu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ya baka Aliyu. Na'am. Me haɗa ka da Fadila? Yadda in ta yi maka waya kai baka ɗagawa kuma ka daina kula ta. Wallahi ranka ya daɗe. Yarinyar nan tana da matsala. Bata da tarbiyya kuma kwata-kwata ma dai bata dace da ni ba. aliyu kenan su mata haka suke wato duk tarbiyyar da ka dora su a kai to a kanta suke ta'allaka kuma a kanta suke tafiya abin da nake so da kai yanzu ka je kai da kanka ka yi mata waya kirata to na allah ya baka rai ka ga daman kira? ai na ɗauka ba za ka kira ba ne ɗan ne au kashe wayan yayi aka shigo hannu adana sirrin na a raina ki kusanta da ni ki gane ruwan zuma sadiya ya kwada ban canza tunani ba ajiyar ki tana raina inda da gwanin ka bashi so ba zai baka karya ba ban canza tunani you so